يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آه يولي تنم goma ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1443 wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine majalisi na goma a cikin jerin wannan darussa kafin farawa ina tunatar da kaina da sauran yan uwa gaba daya dangane da yadda lokaci da kuma ranakun wannan wata mai alfarma suke tafiya a yau za mu ce mun cinye sulufi na farko kashi ɗaya bisa uku na farko na wannan watan saura sulufi biyu suka rage a cikin waɗannan kwanakin da aka dukkanin abubuwan da ake faɗa na alkhairi da falala a cikin wannan watan kashi ɗaya bisa uku ya tafi saura ragowa wanda ya aikata ayyuka na alkhairi masu amfani a cikin waɗannan kwanaki guda goma to ya dage ya zamanto ya yi abin da ya fi wannan a kwanakin da za su zo a gaba wanda kuma ya yi sakaci ya yi abubuwan da bai kamata ya yi ba ko kuma ya yi sakaci da abubuwan da ya kamata ya yi bai yi ba to ya yi ƙoƙari ya ribaci waɗannan kwanakin da suka rage waɗanda suke zuwa a gaba yadda muke ganin waɗannan suna zuwa gaba gaba suna wucewa wata rana za mu wayi gari cewa mun zo ƙarshen waɗannan kwanakin masu daraja gaba ɗaya sai dai abin da ya rage mutum ya rinka nadama da ya sani ya yi kaza da ya sani ya yi kaza wanda kuma wannan da na sanin ba za ta yi mai amfani ba kamar yadda muka ga hakan zai iya kasancewa to haka rayuwar mutum ma gaba ɗaya za ta iya kasancewa yana taswifi cewa zai yi zai yi bai yi ba sai ya wayi gari ya gan shi cewa shi nan a cikin kabari Allah ya riga ya ɗauki ran Abin da duk yake tunanin zai aikata ko yake tunanin zai bari ya daina aikatawa bai bari din ba ko kuma bai aikata din ba gashi kuma ajali ya zo ya riske shi a wannan halin da yake ciki da aka yi kokari iyakar kokari bacci lokuta masu falala wurin aikata ayyukan alkhairi mu kuma dage da addu'o'i da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, dangane da halin da muke ciki da kuma yanayin da muke ciki Allah madaukakin sarki ya yaye mana waɗannan damuwoyi da matsaloli da muke ciki ya zaunar da mu lafiya kuma ya zaunar da ƙasar mu lafiya wannan yana tambaya dangane da hukuncin wanda yake fama da chronic ulcer idan ya yi azumi zai yi mai illa dan haka shin zai yi azumi ne ko kuma a zai yi azumi ne ko zai ciyar ko kuma zai zauna sai ya samu sauki maganar zai yi azumi dama ba ta taso ba tunda azumin yana haifar mai da matsala yana sanya mai tsanani wanda kuma saboda wannan nema Allah ya ba da rangwame da cewa faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukar, wanda yake mara lafiya ko matafiyi to ya biya a wasu kwanakin daban saboda yin azumin a wannan yanayin na rashin lafiya ko halin tafiya zai sanya ma mutum tsanani da damuwa Allah kuma ya ce yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr Allah yana so muku sauki ne Allah baya so muku tsanani a cikin al'amarin addini daga Allah sauki yake so ma al'umma baya so musu tsanani daga aka rangwamta aka ba da dama cewa idan mutum yana cikin rashin lafiya mai tsanani ko rashin lafiyan da zai wahala idan ya yi azumi da ita ya aje ya biya a wasu kwanakin waɗanda suke ba kwanakin Ramadan ba da haka maganar yin azumi ba ta taso ba in kana cikin wannan halin da wannan yanayin za ka aji azumi amma maganar biya shine abin da yake kanka maganar ciyarwa ita ma ta taso ba ita ciyarwa dangane da rashin lafiya tana zuwa ne a hali ɗaya kawai halin rashin lafiyar da mutum ba zai warke ba an tabbatar da cewa ba zai warke ba to a nan ne magana ciyarwa take zuwa amma babu wani ciwo wanda za ka yi a ce wai ciyarwa za ka yi a maimakon azumi shi kenan azumin ya faɗi a azumi ko shekara nawa za ka yi baka da lafiya wa man kan kumbari zan au ala safarin fa min ayyamin uka da haka kana nan kana matsayin jira har lokacin da ka warke ka samu waraka wannan rashin lafiyar amma ciwon da aka tabbatar aka tabbatar likitoci suka ce wannan ba zai warke ba sai dai ya rayuwar shi a haka da aka to wannan ciwon shine in ba zai barka ka iya yin azumi ba za ka rinka ciyarwa a maimakon azumi amma kawai kana kwance baka da lafiya ka ce bari ka ciyar a maimakon azumi wannan bai dace ba wannan baya cikin shari'a da ga shari'a ba ta yadda da wannan ba matsayin ka shine za biya azumi sawa'un wannan azumin ya zo ya wuce baka iya yi ba wani ya sake zuwa baka iya yi ba har yanzu dai kai ta lissafi ko azumi ɗari nawa za a baka za a bi ka fa'iddatun min ayyamin ukhra matakar dai ciwo ne wanda za a iya warkewa amma ka ce don ciwo ka daɗe ka yi shekara ɗaya biyu har yanzu baka iya azumi ba ka rinka ciyarwa a maimakon azumi wannan baka biya wannan azumin ba azumi yana nan a kanka da haka ba komai bane da an ɗauko za a ce za a ciyar a maimakon azumi za a ciyar idan azumi kwata-kwata yanzu ba zai yiwu ba a rayuwarka an tabbatar da cewa azumi a rayuwarka ba zai yi ba ko ka kai tsufa da ba zai yiwu ka iya rayuwa ba tsoho don da ya kai tsoho tukub wanda ba zai iya azumi ba shi ma ciyarwa zai yi saboda babu ranar da ake sa ran in an kwana biyu shekaru sun karu zai juyo ya dawo ya dawo garau ya dawo matashi ko akwai wannan tunanin babu wannan tunanin da haka ciyarwa yanzu shine akan shi saboda yanzu an tabbatar a haka zai karasa rayuwar shi to haka shi ma wanda yake fama da ciwo irin wannan amma wanda yake fama da ciwon da an san ana warkewa ko da nan da shekara goma ne zai warke ya dawo lafiya lau to wannan bashin azumi yana nan akan shi in ya warke sai ya ci gaba da biya gwargwadon abin da ake bin shi gwargwaron yadda zai iya iske istita'an shi ba dole ba ne in ya zo biya sai ya biya su gaba ɗaya a jere domin biyan ramadan ba wajibi ba ne alat a akan jera su a ce sai ka ɗauka daga farkon wata sai ka kai ƙarshen wata a sai kai ta biya gwargwadon yadda za ka iya ka yi ka huta ka yi ka huta har ka kai ƙarshe da abin da za ka yi a nan za ka aje azumi lokacin da Allah ya baka waraka ka samu sauƙi sai ka biya idan kuma an tabbatar maka da cewa ba za ka iya warkewa ba to shi kenan sai ya zama ciyarwa ne a maimakon wannan amma in ka siyar ɗin kuma ka zo ka warke to za ka biya azuminka ko ka ciyar ka zo ka warke za ka biya azuminka domin ka ne a maimakon a matsayin ba za ka warke ba ba za ka iya samun damar da za ka biya ba kuma yanzu sai ka samu damar da ka waccan ciyar wata zama sadaka fi sabilillahi yanzu kuma azumi ya dawo sai ka biya abin da ake binka wannan yana maganar cewa mulhidai su ne kafirai eto eh duk mulhidi kafiri ne amma ba kowane kafiri ba ne mulhidi ilhad su ne waɗanda suke kore ba su yadda da Allah ba wanda ba su yadda da Allah ba asali ma ba su yadda da kowane addini ba da su Allah ma ba su yadda da cewa akwai Allah ba wannan su ne mulhidun wayanda suke su abin sukar su ma shine addini duk wani addini ko wani irin addini ne ba su yadda da shi ba suna ganin addini ci baya ne addini lalacewa ne addini shine yake hana mutane ci gaba da haka ba su yadda da addini ba kwata-kwata da haka duk mulhidi kafiri ne amma ba kowane kafiri ne mulhidi akwai kafiran da kafirai ne su amma ba mulhidai ba ne. sun yadda da Allah sun yadda da addini watakila sun yadda da addinin kiristanci ko sun yadda da addinin eh, yahudanci kuma sun yi imani da annabawan da Allah ya aiko a wannan addinin to duka wayannan suna matsayinsu na kafirai lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina da haka ahlul kitabi kafirai ne da haka mulhidai ma wanda su ma ba su yarda da addinin ba su ma duka kafirai ne illa dai wani kafircin ya fi wani kafircin wani ya fi na wani muni da shi shine kawai bambancin amma ba kowane ba wai kowane kafiri bane mulhidi shine bambanci tsakanin mulhidi da kuma da kafiri wallahu alam darasin da ya gabata mun kammala karatu a cikin suratu tsor yau za mu tashi a kan suratu najm na'am أعوذ هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النجم wannan shine sunan wannan surar النجم a larabci ana nufin tauraro wanda yake a sararin samaniya da haka an kira ta da suna suratun najmi saboda an buɗe surar da wannan sunan an yi rantsuwa da annajim Allah ya ce wan najmi idza hawa haka kuma surar ba ta da wani suna a wurin malaman tafsiri ko hadisi da ya wuce wannan sunan suratun najmi da aka ana kiranta da suna suratun najmi bittifaq da ittifaqin malamai illa dai wasu suna kiranta da suna suratu wan najmi su yi amfani da wawun a bisa hikayar yadda sunan ya zo a cikin alkur'ani kamar yadda imam bukhari rahimahullahu ta'ala ya yi mata tabwibi a cikin sahih suratu wan najm amma dai suratun najmi shine sunan wannan sura mai albarka makasudin wannan surar kamar yadda take sura ce daga cikin surori waɗanda suke makiya, shi ma malamai sun yi ittifaki kan cewa suratun najmi sura ce makkiya tana cikin surorin da aka saukar da su kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka makasudin surar shine dai irin makasudin surori na makka wanda suke bayani akan aƙida tabbatar da aƙida shi yasa surar makasudin ta shine bayani akan gaskiyar wahayi da Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da kuma tabbatar da aƙidar tauhidi da kaɗaita Allah da bauta da kuma raddi da kuma rushe aƙidin mushrikai wayanda suke na larabawa da kuma wayanda suke tafiya akan irin wannan aƙidin nasu don haka makasudin surar tabbatar da cewa wahayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi gaskiya ne da kuma tabbatar da aƙidar tauhidi da kaɗaita Allah da kuma tabbatar da bayani dangane da aƙidin mushrikai wayanda suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine kusan makasudin abinda wannan surar take juyawa akan shi ta zo da maudu'i maudu'i za mu iya cewa tana da maudu'i guda uku maudu'i na farko shine bayani akan manzanci da kuma wahayi manzanci da wahayi sannan maudu'i na biyu bayani akan tayar da halittu bayan sun mutu sannan maudu'i na uku tabbatar da rububiyar Allah subhanahu wa da ƙudurar Allah cewa Allah shine mai komai da komai kuma shine mai gudanar da komai. wayannan su ne muhimman mawdu'ai guda uku wanda wannan surar take ɗauke da su tana da mahawir wayannan mawdu'an sun taho a ƙarƙashin gaɓoɗi sun taho a ƙarƙashin gaɓoɗi guda tara gaba ta farko shine tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bayani akan haƙiƙanin menene wahayi ya wahayin yake wannan shine gaba ta farko da surar ta yi magana a kai daga aya ta farko har zuwa aya ta goma sha takwas daga wannan jimi hawa har zuwa faɗin Allah maɗaukacin sarki laqad amin min ayati kubra wannan shine gabar farko da surar ta yi magana a kai gaba ta biyu shine surar ta yi magana akan zargin mushrikai dangane da waɗansu abubuwa da suke aikatawa abu na farko shine an zarge su akan sun ɗauki gumaka a matsayin abin bauta abu na biyu an zarge su akan suna kiran mala'iku da cewa ‘ya'ya ne mata abu na uku an zarge su akan sun riƙe waɗansu abubuwa su zama abin ceto a wurinsu wanda za su cece su a wurin Allah abu na uku abu na hudu kuma an yi bayani akan cewa dukkan abubuwan da suke yi suna ginawa ne akan zato da son zuciya ba tare da hujja da dalili ba wannan shine abin da gaba ta biyu ta kunsa zargin mushrikai akan waɗannan abubuwan guda hudu da suke aikatawa wannan kuma daga aya ta goma sha tara har zuwa aya ta ashirin da takwas shine abin da waɗannan ayoyin ko wannan gabar ta kunsa daga faɗin Allah maɗaukacin sarki afara Aitumun lata wal'uzza wa mana ata salisata al-ukhra har zuwa faɗin Allah maɗaukacin sarki innal wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa zan wa inhum in yattabi'una illa adh wa inna min al shai'a. gaba ta uku daga cikin gaɓoɓin da surar ta yi magana a kansu shine bayani akan tabbatar da umarni da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa ya da kai ya rabu da waɗannan waɗanda suke bin son zuciya suke watsi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala suke kafirce mai manzan Allah kada ya damu da su kada ya damu da maganganun da suke faɗa ya kau da kai ya yi hakuri da abin da suke aikatawa wannan kuma ya zo daga aya ta ashirin da tara zuwa aya ta talatin shine abin da suka yi magana a kai daga faɗin Allah maɗaukacin sarki fa an manta walla an zikiri na? lam yurid illa duniya zuwa faɗin Allah maɗaukacin sarki walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziya alladhina asa'u bima amilu sannan gaba ta hudu daga cikin gaɓoɓin da surar sai magana a kai shine bayani akan sakamako da za a yi ma waɗanda suka yi mummunan aiki da kuma sakamako da za a yi ma waɗanda suka yi kyakkyawan aiki waɗannan ayoyin guda biyu ta faɗin Allah maɗaukacin sarki walillahi ma fi samawati wa fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu zuwa Allah zuwa alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ismi wal fawahisha illa al-lamam Allah yayi bayani akan cewa akwai sakamako ga waɗanda suka yi aiki na kwarai akwai kuma sakamako ga waɗanda suka yi munanan ayyuka daga cikin bayi sannan gaba ta biyar daga cikin gaɓoɓin da surar take magana a kansu Shi ne Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da mas'uliyar kowane mutum shi kaɗai ma'ana akwai mas'uliya ta jama'a gaba ɗaya sannan kuma akwai nauyi da kowane mutum shi karan kanshi ake aka ɗora mai wannan nauyin kuma shi ake bukata ya sauke wannan nauyin kuma shi za a yi mahisabi akan wannan nauyin shi kaɗai to wannan gabar tana tabbatar da wannan mas'uliyar cewa kowane mutum shi kadai akwai wata mas'uliya a kan shi kuma laifin wani ba zai shafi na wani ba da haka Allah zai yi mai hukunci ne dangane da shi abin da ya aikata wannan shine abin da wannan gabar ta yi magana daga aya ta talatin da uku har daga aya ta talatin da uku har zuwa aya ta arba'in da ɗaya afara aitan ladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda har zuwa aya ta arba'in da ɗaya thumma yujzahu aljaza al'aufa tana tabbatar da mas'uliyar kowane mutum a karan kanshi shi kadai ba tare da haɗuwar shi da wani wanda ba shi ba sannan gaba ta shida tana bayani akan kudirar Allah subhanahu wa ta'ala kamalar kudirar Allah ta yadda Allah maɗaukacin sarki yake halittar abu kuma ya halicci kishiyar shi kowane abu a halicce shi kuma a halicce kishiyar abin wannan kamala sai ta kudirar Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma ya zo tun daga aya ta arba'in da biyu har zuwa aya ta arba'in da tara daga faɗin daga aya ta arba'in da biyu zuwa arba'in da tara faɗin Allah maɗaukacin sarki wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa abhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya har zuwa ƙarshe aya ta arba'in da tara faɗin Allah maɗaukacin sarki wa annahu huwa rabbu shi'ra Allah ya jero mana abubuwa da kishiyoyinsu yanda ya halicci wannan kuma ya halicci kishiyar shi wannan ita ce gaba ta nawa gaba shida daga cikin gaɓoɓin da surar za ta yi magana a kansu gaba bakwai ta yi magana ne akan gargadi ga mushirikai Allah ya yi masa gargadi gargadi mai tsanani ta yadda aka kawo bayani dangane da al'ummomi irinsu da suka gabata waɗanda Allah ya aiko musu da annabawa kuma suka ƙaryata annabawan kuma ga irin sakamakon da Allah ya yi musu to sai aka yi musu gargaɗi a haɗe da kawo labarin irin ire-irensu wayanda suka gabata a baya da kuma abin da Allah ya yi da su a wancan lokacin kenan su ma ba za su gagara ba idan sun yi abin da irin abin da waɗancan suka yi to su ma ba zai gagara Allah ya yi musu abin da Allah ya yi ma waɗancan da suka gabata ba shi yasa sai Allah ya kawo labarin waɗanda suka gabata tun daga aya ta hamsin har zuwa aya ta hamsin da biyar wa annahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha har zuwa in inda Allah yake cewa fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara sannan gaba ta takwas shine Allah madaukakin sarki yayi gargadi ga wanda yake kauda kai daga alqur'ani kuma idan an karanta alqur'anin qur'anin baya yi mai tasiri to su kuma Allah yayi musu gargadi a wannan babin tun daga aya ta hamsin da shida har zuwa aya ta sittin da ɗaya Allah maɗaukacin sarki yake cewa haza nazirun minan nuzuril ula azifatil azifa laisa laha min dunillahi kashifa afa min hadisi ta ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun ke gaba ta ƙarshe da Allah ya rufe surar da ita shine bayani da kuma yin umarni da kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta da komawa zuwa ibada ga Allah shi kadai da watsar da duk wani wanda ba Allah ba shine fasbiru lillahi wa'budu Allah ya umarni da sujjada da ibada bana a koma zuwa ga bautar Allah subhanahu wata'ala a rabu da duk wani abu wanda ba Allah mai girma da buwaya ba waɗannan su ne gaɓoɓi guda tara wanda wannan surar za ta yi magana a kansu ɗaya bayan ɗaya wanda da tattara waɗannan gaɓoɓin guda tara ne wancan makasudin surar da muka faɗa a baya zai bayyana zai fito fili ya bayyana ga wanda yake karantawa wannan surar ta keɓanta da waɗansu abubuwa guda biyu abu na farko a cikinta ne sujjada ta farko daga cikin sujudul tilawa ta sauka ita ce sura wadda aka fara saukar da wurin sujudul tilawa a cikinta kafin ita babu wata sura daga cikin surori da aka saukar a jerin saukar alkur'ani ba a jerin tartibin surorin alkur'ani ba ma'ana a cikin saukar surorin alkur'ani ita ce sura ta farko wadda aka saukar da ita kuma a cikinta akwai wurin yin sujjada ita ce ayar sarshe fasjudu lillahi wa abudu sannan abu na biyu bai san cewa eh, su sujudu tilawa din akwai guda goma sha biyar a cikin alkur'ani guda goma sha biyar ne ma'ana a surorin da aka fara aka yi saukarwa ita ce ta farko da aka fara saukar da sujudu tilawa a ciki amma a jerin surorin alkur'ani ita ce ta goma sha uku ita ce sujjada ta goma sha uku daga ita sai guda biyu kawai shi kenan sujudu tilawa sun tsare a cikin alkur'ani sannan abu na biyu daga cikin abubuwan da ta keɓanta da su shine ta yi magana akan mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul isra da aka kawo an yi magana ne ita akan isra'i tafiyar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa baitul maqdis amma babu magana tafasil na abin da ya biyo baya daga baitul maqdis zuwa saman a zuwa al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa sidratul muntaha babu wannan tafasir din a suratul isra da aka suratul najmi ita kuma tana da bayani dangane da abubuwa wasu daga cikin muhimman abubuwa da suka faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an yi sama da shi din da aka waccan ta ɗauki daga makka zuwa baitul maqdis ƙasa kenan wannan kuma suratul najmi ta kawo mana wasu bayanai na wasu abubuwa wanda suka faru daga baitul maqdis zuwa ganawa da Allah subhanahu wata'ala wanda ba za ka samu wannan bayanin a wata sura wadda ba ita ba sannan alaƙar wannan surar ta suratul najmi da kuma surar da ta gabace ta a baya suratul to suna da alaƙa mai ƙarfi saboda suratul tur ƙarshenta Allah maɗaukacin sarki ya rufe mana da cewa wa minan laili fasabbihu wa idbaran nujum an yi magana akan sallah da tasbihi ga Allah a lokacin idbaran nujum lokacin da taurari suka tafi ɓacewa shine lokacin da alfijir ya zo fitowa da aka kai tsaye wannan sura ita kuma sai aka shiga magana akan wannan jimi idan hawa sai aka fara rantsuwa da tauraro aka fara rantsuwa da taurari waccan ta rufe da taurari wa idbaran nujum wannan kuma ta bude da wannan jimi Iza hawa da haka wannan yana daga cikin alaƙa da take tsakanin waɗannan surorin guda biyu Alaƙa ta biyu shine waccan sura da ta gabata suratul tur a ciki mushrikai sun tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tuhuma mai karfi cewa an yaquluna taqawwalahu shi ne ya ƙirƙiri alƙur'anin ba wahayi ba ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan surar sai ta biyo baya suratun najmi ita kuma ta wanke wannan tuhumar gaba ɗaya ta nuna cewa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha aka yi bayani akan wahayin da yadda ma ake yi a samu wahayin da ma inda aka ɗauke shi tun daga ƙasa aka kai shi har ya gana da Allah subhanahu wata'ala ya ga abin da ya gani ya ji abin da ya ji dan a tabbatar musu da cewa cewa da suke yi ta kawwala wannan magana ƙarya ce ga hanyar da ya bi ya samu wannan wahayin ga ta inda wannan sakon ya zo mai daga wurin Allah mai girma da buwaya da haka waccan sura ta ito tuhuma wannan sura kuma ta wanke wannan tuhumar ta nuna masjarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin samun wannan sakon da ya zo da shi hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya da shi yake cewa awwalu suratin unzilat fiha sajadatun wan najmi kamar yadda ya gabata a baya yace farkon surar da sujada ta sauka ma'ana wurin yin sujudu tilawa ya sauka a ciki shine suratu wan najmi sai abdullahi dan mas'ud ya ce da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan surar da ya zo karshe ya karanta wurin sujjadar sai manzon Allah ya kasance fa sajada sai manzon Allah ya sujjada a take a wurin maza Allah ya sujjada a cikin garin Makka a Ka'aba mutane suna ji kowa yana kallon shi muminai da wayanda suka kafirai mushrikai kowa ya ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta kuma da manzon Allah ya zo karshe ya faɗi ya yi sujjada Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai manzon Allah ya yi sujjada wa sajada man khalfahu sai duk waɗanda suke bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa ya faɗi yayi sujjada surar ta tirsasa su akan yin sujjada tasirin alkur'ani ya yi tasiri a zukatansu kowa sai ya faɗi ya yi sujjada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sujjada Abdullahi dan Mas'ud yace illa rajulan sai wani mutum kawai sai wani mutum guda ɗaya shine kawai bai yi sujjada ba sai ce ra'aituhu akaza kaffan min turabin ba sajada alaihi sai ga ya ɗebo wani tafi na ƙasa ya sa hannu ya kamfato ƙasa tafi ɗaya sai sujjada a jikin wannan ƙasar mana shi ya ƙi sa goshin shi a ƙasa ya yi sujjada sai ya ɗebo ƙasa ya sa a hannun shi sai ya sujjada a kan ƙasar ya ce sai wannan mutumin ne kawai na gani sai abdullahi dan mas'ud ya ce sai na ganshi daga baya kutila kafiran na ganshi an kashe shi yana kafiri bai yi imani da mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yace wa huwa umayya ibn khalaf shine umayya ibn khalaf yace shi kadai ne a cikin manya-manyan quraishawa gaba ɗaya da dukkan mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokacin shi kadai ne ƙur'ani bai karya shi ya faɗi ya yi sujjada ba tasirin wannan kuma abdullahi ɗan mas'ud ya ce sai na gan shi an kashe shi a kafuri bai iya yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Imamul bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya yarda da su shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta suratun najmi da ya karanta ta sai ya faɗi ya yi sujjada da ya sujjada abdullahi dan abbas ya ce wa sajada ma'ahul muslimuna wal mushrikuna wal jinnu wal insu ya ce sai musulmi gaba ɗaya suka faɗi suka yi sujjada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka dukkanin mushrikai su ma suka faɗi suka yi sujjada Abdullahi dan Abbas ya ce da mutane da aljanu gaba ɗaya kowa sai da ya faɗi ya yi sujjada a riwayar Abdullahi dan Abbas ta nuna ba mutane kadai ba har aljanu sai da suka yi sujjada da wannan sujjada ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan ya nuna mana tasirin wannan surar da kuma irin karfi da take da shi a zukatan mutane da yadda take ratsa zuciyar mutum ta sa ya yi sujjada ko ya ki ko ya so ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda sura ce wadda take ɗauke da nuna ƙudura haƙiƙanin ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda zai zo cewa daga ya zo cewa daga cikin gaɓoɓinta akwai inda za ta yi magana akan nuna ƙudurar Allah a wurin halitta halittar kowane abu da halittar kishiye shi da haka wannan tasirin yana tasiri a zukatan duk wanda suka saurare ta matukar je sun saurare ta sauraro na hakika akwai kistoci da ake kawowa dangane da abin da ya shafi wannan surar musamman abin da ya shafi wannan sujjadar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi da kuma abinda mushrikai suka yi na sujjada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suna kawo wannan kissar suna kawo wannan kissar ta al-gharaniq cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan surar da ya zo wurin karanta afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra da ya kawo wannan sai wai ya ƙara cewa tilkal gharani qul'ula wa inna shafa'atahunna la turtaja manzon Allah wai sai ya kawo kalma ta yabo ya yabi wa'annan gumakan nasu da ita ya kuma tabbaɗi cewa ana fatan samun cetonsu suka ce wai wannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi cewa ba wani manzo ko annabi da za mu aiko kafin kai face idan ya zo yana karatu shedan yana jefa wani abu daga cikin a cikin karate shi shi sai suka ce wai wannan yana daga cikin abin da shedan ya jefa a cikin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da haka da ya faɗi wannan ya karanta wannan maganar shi yasa sai mushrikai suka faɗi suka yi sujjada wannan kissa ƙarya ce babu tabbacinta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai wayanda suke na hadisi sun tabbatar da cewa wannan kissa ce kissa ce wadda ta ce ta ƙarya ta ci karo da ayoyin alkur'ani kuma ta ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ta ci karo da hankali sanadinta da mataninta duka akwai nakara a ciki da aka kissa ce wadda ba ta da gaskiya a cikinta kissa ce wadda ba ta tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka wanda suke kawo ta suna danganta ta ga wannan surar ko waɗannan ayoyin akwai nau'i na cin karo da abin da qur'ani ya tabbatar na cewa Alƙur'ani littafi ne wanda yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba wani abin da zai iya zuwa ya shiga cikin Alƙur'ani. haka kuma ya ci karo da ismar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa Allah zai tsare manzon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isma a wurin isar da saƙo, da haka ba zai taɓa yiwuwa a samu kuskure a wurin isar da saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ba da haka wannan kissa ce mawdu'a makduba wanda bata dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da haka bai kamata a rinka danganta ta ga manzon Allah ba ko a rinka danganta ta da wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani dama malaman wayanda suke kawo ta suna kawo ta imma karkashin waccan ayar illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati ko kuma karkashin waɗannan ayoyin afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra da haka kissar bata tabbata ba bata inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba malaman hadisi sun tabbatar da cewa ba ta da wani isnadi wanda yake karɓaɓɓe wanda za a iya kafa hujja da shi dangane da tabbatar da ita surar ta buɗe da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda sauran surorin alkur'ani suke buɗewa da bismillah Allah ya ce wan najmi idha hawa Allah yana rantsuwa da annajim tauraro idha hawa idan ya faɗo. alhawi shine sakkowa daga sama zuwa ƙasa shine ma'anar izahawa faɗowar abu daga sama zuwa ƙasa shine ma'anar wannan izahawa malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da me ake nufi da annajmu anan me ake nufi da annajmu shin najmu ɗin ana nufin wani abu ne aka kira shi da suna aka sifanta shi da tauraro ko ana nufin asalin tauraro ne shine aka rantse da shi waɗansu suka ce a'a ana nufin alƙur'ani ne shine annajmu ɗin anan Allah ya sifanta alƙur'ani da tauraro domin haske ne wanda yake haskaka duniya sannan kuma haske ne wanda ake gane shari'a da shi kamar yadda Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun kamar yadda ake gane shari'ar hanya a gane inda za a bi ta hanyar amfani da taurari to haka kuma ake gane hanyar Allah da shari'ar Allah ta hanyar amfani da alkur'ani da haka sai aka kira alkur'anin da suna annajmu da haka aka rantse da shi cewa wan najmi idha hawa Allah ya ce ina rantsuwa da alkur'ani ma'ana idha hawa idan ya sauko saukar da alkur'ani da ake yi gaba bayan gaba aya bayan aya ko sura bayan sura shine idha hawa din suka ce shi ake nufi da wannan ayar waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi daga cikin dalilan da suka kafa akan cewa annajmu ana nufin alkur'ani shine suka ce a tanjim Shi ne kaskasa abu gaba gaba yanki yanki shi ya sa saukar da Alƙur'ani ake ce mai jaman ba munajjaman ma'ana mufarraqan an saukar da Alƙur'ani a rarrabe gaba gaba shine ma'anar wan najmi ma'ana duk wata gaba najmu ce kowace gaba da aka saukar najmu ce sai ya zama wan najmi idan hawa ina rantsuwa da alqur'ani idan ya sauka ma'ana kowace gaba da aka saukar ta alqur'ani ina rantsuwa da ita kamar yadda dama Allah yake rantsewa da alqur'anin yasin wal qur'anil hakim da haka wannan suka ce shi ake nufi da wannan ayar waɗansu kuma malamai suka ce a'a abin da ake nufi da annajmu ana nufin tauraro dai da aka sani tauraro da aka sani sai suka sha bamban wurin ayyana tauraron waɗansu suka ce abin da ake nufi da annajmu ana nufin tauraron asurayya tauraron da ake ce mai asurayya shine annajimin da ake rantsuwa da shi anan me yasa suka keɓance shi suka ce asali larabawa daga sun ce annajimu kawai suna nufin wannan tauraron sai dai idan akwai wata tsarina wanda take nuna ba shi ba amma da sun ce annajimu suna nufin tauraron a asurayya tauraron surayya shi suke kira da wannan sunan kawai idan ba in suna nufin wani tauraro ba shi ba sai dai su yakin magana ya nuna ko kuma su ayyana amma asali da sun yi itsilaki wancan ne waɗansu kuma suka ce a'a sai suka ce in an ce wa jimi idza hawa in an ce tauraron surayya to me ake nufi da idza hawa idan ya faɗi suka ce idza saqata kenan idan ya faɗi faɗi washi kuma shine me shine ɓacewar shi domin yana fitowa kuma ya ɓace kamar yadda rana take fitowa ta ɓace in rana ta ɓace mai ake cewa ya ce rana ta faɗi to haka shi ma wannan jimi idza hawa Allah yana rantsuwa da tauraron asturayya idza hawa idan ya faɗi idan ya bayyana ya ɓace waɗansu kuma suka ce a'a ba shi ake nufi ba abinda ake nufi da annajmi idan hawa ana nufin taurari gaba ɗaya ana nufin taurari kowane tauraro gaba ɗaya Allah yana rantsuwa da taurari sai suka ce to me ake nufi da idan hawa tunda ba kowane tauraro bane yake faduwa me ake nufi da annajmi iza hawa suka ce abin da ake nufi idan hawa shine idan suka fado ƙasa gaba ɗaya yaushe kenan shi lokacin tashin alkiyama wa idan nujumun kadarat Allah yana rantsuwa da yana cewa idan taurari suka zubo ƙasa gaba ɗaya a lokacin alkiyama suka ce shine ma'anar izahawa ɗin mana Allah yana rantsuwa da taurari idan suka faɗo gaba ɗaya suka zubo ƙasa wanda shine ranar shi ranar alkiyama suka ce shine ne wannan jimi izahawa su kuma malamai suka ce har ila yau dai ana nan ana nufin annajim ɗin tauraro amma ba tauraron surayya ba ba kuma taurari gaba ɗaya ba ana nufin taurari wanda ake jifan shaidanu da shi idan suka hau sama domin jin magana mun san Allah ya ba mu labari cewa aljanu suna hawa sama domin jiyo labaran sama sun cewa anna kunna naq'udu min hama ƙa'ida sami mu da mun kasance muna hawa matakai akwai wuraren da muke zuwa muna fakewa muna jiyo magana muna jiyo maganganun sama na mala'iku da aka muna zuwa muna ba da labari muna faɗa ma bokaye da ‘yan duba shi ne wa an na kunna na ƙa'udu min hama ƙa'ida sai suka ce fa mai yassami il'ana amma yanzu duk wanda ya je jin wannan abin ya ji lahu shihabar rasada zai samu wasu harshen wuta zai samu wasu makamai wayanda suke suna nan an aje su suna jiran zuwan wanda zai zo suna rasbi sun shirya kawai harbawa kawai ake jira don wanda ya zo zai samu waɗannan shihabar rasa daɗin shi yasa suke cewa wa anna la nadiri a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ba mu sani ba wani sharri ne ake nufi ga mutanen ƙasa ba a so mu jiyo labarin mu zo mu faɗa musu ko kuma wata shiriya ce Allah yake son su da ita shi yasa aka sa wannan tsaron da gadi aka kulle sama ba wanda ya isa yanzu ya je aka sa wayannan makaman da suke kona duk wanda ya kusanci wurin suke halakar da shi da aka anan suka ce wayannan taurarin wayanda aka sa domin kone duk wanda ya hara ya kusanci wurin su ne ake nufi da wannan jimi izahawa. hawa ma'ana idza lokacin da aka harbo su zuwa ga shedanu wannan ake nufi domin Allah ya faɗa mana cewa wannan ya yazid lahu shihabar rasada daɗin, waɗannan makaman harshen wutan taurari ne Allah ya aje su domin wannan aikin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa waja'alnaha wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin mun yi ado mun sanya ado ga wannan saman ta duniya mun sa mata wata ado na fitilu sune taurari sannan kuma wannan adon mun sanya su su zama rujuman lishayatin abin jifan shedanu wanda za a rinka jifan shedanu da su to waɗannan taurarin suka ce su ake nufi da wan jimi idan hawa Allah yana rantsuwa da taurari wanda aka aje su a matsayin makamai na jifan shedanu Allah yana rantsuwa da su idan hawa lokacin da suka faɗo ƙasa aka yi jifa da su saboda wayannan aya ne su ta zahiri wanda ido yana gani da yawa ana ganin wannan harshen taurarin da ake jifa da shi yana wucewa musamman laraba wanda ake magana da su wayanda suke rayuwa a sahara su ne wanda suke ganin sama tar ba wani abin da yake tare musu sama kuma suna ganin yawaitar wucewar wannan taurarin da ake jifa da su ido da ido suna ganin su to da haka suka ce a nan Allah ya rantse musu da wannan abin da suke gani ya tabbatar musu da cewa akwai wannan taurarin kuma ana jifa da su da haka Allah ya yi rantsuwa da wannan taurarin da kuma jifan da ake yi da taurarin al'imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ce wannan ma'anar ita tafi zama daidai a fassara annajmu din da wayannan taurarin da ake jifan shaiɗanu da su shine yafi zama daidai me yasa yace saboda a yi magana ne akan wahayi za a yi magana ne akan wahayi a cikin ayoyin da ake da za su zo a gaba da aka sai ya dace da cewa a yi magana akan irin tsaron da sama take da shi ba wanda ya isa ya je ya samu wani abu daga sama in ba ta hanyar wahayin kaɗai ba kenan sama ta riga ta kulle ba wata hanyar samu labarin sama ba wata hanyar samo wani abu daga sama in ba ta hanyar wannan wahayin kaɗai ba idan wani ya yi da'awar cewa yana zuwa saman ya jiyo wani abu to ana tunatar da shi ai akwai makamai akwai kayan aiki wanda ake rusa duk wanda ya je sama ɗin. shi yasa aka fara da wannan jini idan hawa ma zalla sahibukum wa ma gawa yace wannan shine ke tabbatar da cewa yaƙin ayoyin ya fi karkata da cewa a rinjayar da ma'anar cewa annajimu ana nufin wa'yancan taurarin na jifan shedanu Allah ya rantse da annajim idan hawa saboda ya faɗakar da mu ya jawo hankalinmu ya nuna mana girman waɗannan taurarin da kuma mahimmancin aikin da suke yi domin inda ba don wannan aikin da suke yi ba da watakila waɗansu da yawa sun samu ruɗani sun kasa tantance tsakanin wahayin Allah da kuma wahayin shaidanu domin shaidanu za su rinka zuwa suna faɗan abubuwa suna ganin kuma abubuwan suna faruwa kamar yadda suke faɗa na wannan abin da suke sato ji na sama da shi sai ya kasa gane wancan na wancan ne gaskiya ko ko wannan wahayin da ya gaskiya sai ya samu rudani amma sai Allah ya toshe mana wannan kafar da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin shirye-shiryen da aka yi ma duniya gaba daya na canjin tsarin ta duka a lokacin aiko manzon Allah shine aka rufe sama aka hana kowanne halitta daga cikin halittu in ba mala'iku ba da wanda Allah ya bawa izini ba wanda ya isa ya kusanci wannan wurin ballantana ma har ya ce yana da wata alaƙa ta wahayi yana da wata alaƙa ta jiyo wani abu daga sama ba ta hanyar wahayin da Allah yake aiko yake aiko mala'ika da shi ba sai Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa menene jawabul qasam menene jawabin rantsuwar da Allah ya yi me yasa ya rantse Allah ya ce ma dalla sahibukum wannan mutumin naku sai Allah ya ƙara danganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da su saboda sun san shi ya san su sun san rayuwar shi da tasowar shi da tarihin shi ba abin da basu sani ba da haka Allah ya ce ma dalla sahibukum wanda yake mutumin ku ko abokin ku ma zalla bai bata ba ba batacce bane shi abinda ake nufi da shi ne mutum ya bata da jahilci ta hanyar rashin sani wannan shine abdalal wa ma gawa kuma bai zama bai zama bai bata same shi ba algawa abinda ake nufi da algawaya shine mutum ya bata yana sane da ilimi yana da ilimi yana sane ya bata shi kuma wancan balal bata da jahilci rashin sani ne ya jefa mutum a batan algawaya kuma da ilimin mutum yana sane amma ya fifita son zuciya ya fifita bata ya aikata abin da yake aikatawa sai Allah ya kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan abubuwan guda biyu ma dalla sahibukum wa magawa shi bai bata ta hanyar jahilci ba mana abin da yake yi yana yi ne a da sani da ilimi da ilimi da sani yake yi sannan kuma wa magawa bai kuma kasance batacce ta hanyar ya san abin ba ya san daidai ya san gaskiya amma kuma ya ta aiki da abin da ya sani da haka wa'annan abubuwan guda biyu suna da alaƙa ne da ilimi da kuma aiki da shi shine al-ilmun nafi wal salih ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai idan ka rasa waɗannan abubuwan guda biyu to ka fita daga al'ilmun ilmun nafi da kuma al'amalu salih da aka Allah ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ilimi yake kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan shari'a yake duk abin da yake aikatawa yana aiki ne da abin da yake na ilimi na daidai da haka baya aikata jahilci kuma baya aikata abin da yake san rai da san zuciya wannan shine sifofi guda biyu da Allah ya sifanta Yahudawa da Nasara da shi Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim صراط الذين alaihim Gairil Makdubi المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم sune waɗanda suke yin aiki saɓanin abin da suka sani na ilimi sune yahudawa azzallina kuma sune waɗanda suke aiki da jahilci sune batattu sune nasara da haka su biyun gaba ɗaya Allah ya umarce mu da addu'a mu roƙi Allah Allah ya tsare mu daga hanyarsu kada mu zama cikin waɗanda suke aiki da jahilci kada kuma mu zama waɗanda suke aiki saɓanin abin da ilimi ya tabbatar wanda mutum in ya samu wannan to ya shiga cikin allazina an'ama Allahu alaihim shine siratal ladina an'amta alaihim waɗanda Allah ya musu ni'ima sune waɗanda suke yin aiki da ilimi sannan kuma suke nisantar jahilci daga idan mutum yana so ya zama cikin allazina an'ama Allahu alaihim to sai ya zama ya nemi ilimi ya zama duk abin da zai yi da ilimi zai yi sannan kuma sai ya yi aiki da ilimin ya zama duk abin da zai aikata yana aikata abin da yake na ilimi ne babu jahilci a ciki ya kora jahilci sannan kuma ya kore ma kanshi son zuciya idan mutum yayi wannan sai ya samu shiga cikin siratal ladina an'amta alaihim amma in ba wannan har abada mutum yana nan a cikin kode almaghdubi alaihim sune waɗanda suke aiki sabanin iliminsu ko kuma abdallin waɗanda suke yin aikin ba tare da ilimi ba da haka Allah ya kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan ya tabbatar da cewa manzon Allah yana tafiya ne akan al-ilmun nafi da kuma al-amalus salih kamar yadda ayoyin da za su zo a gaba za su yi bayani akai ta ina manzon Allah yake samun ilimin ta yaya ya zama cikin waɗanda suke da ilimi annafi sannan kuma menene ayyukan manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi alihi wa sallam ta yaya zama mai al'amalu salih da haka manzon Allah ya sifanci da waɗannan sifar ta al'ilmun nafi da amalu salih ya ko Allah ya kore mai kishiyar wannan sifar ta yanda za mu gani a aikace ya zuciyar shi take ya gaɓoɓin shi suke ya kuma ɗabi'un shi da halayen shi suke ya kuma yake samo saƙon da yake zuwa da shi domin a tabbatar da cewa abin da yake zuwa da shi din ba san rai ba ne? ba kuma shi ya ƙirƙira ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da haka darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi akan bayanin da Allah madaukakin sarki yayi akan masdarin manzon Allah daga ina manzon Allah yake samo ilimin da yake zuwa da shi wanda wannan shine abin da surar ta bude da shi da kuma tabbatar da cewa abin da suka faɗa a baya a waccan surar am na taƙawwala ƙarya ne ga inda manzon Allah yake samowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da alqur'ani ya sanya shi ya zama mai ceto gare mu duniya da lahira ya kuma bude zuciyar mu ya yalwata ta ya fahimtar da mu alqur'ani Allah ya yafe mana kurakuran mu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين